Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne a kan wasan da ke tsakanin kanawa da zazzagawa. Jama'a masu sauraron mu shirin namu na yau shirin rahani. A cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masanin tarihi a zauren namu inda ya fayyace mana yadda wasan kanawa da zazzagawa ya samu asali. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a masu sauraron mu zamu garzaya zauren tattaunawar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana wanda a yau zai fayyace mana tarihin asalin wasan kanawa da zazzagawa. da farko za ka gabatar da kanka. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Sunana Abdullahi Garba Imam Tudun Wuzurci mai karantarwa a kwalejin shari'a da sha'anin addinin musulunci ta amir Kano. wato kano amil kano college of islamic and legal studies kano to shin ina wasanni tsakanin kabilu ya samo asali to alal misali kamar tsakanin kanawa da zazzagawa a bamu labari yaya aka yi faru kuma wani irin wasanni to musamman dai shi kamar wasan da yake tsakanin kanawa da kuma zazzagawa mm. wasa ne wanda yake ya yi suna ya shahara sosai to akwai wato ra'ayin masana guda uku akwai wadanda suke cewa asalin faruwar wasan da yake tsakanin zazzaga da kanawa shine yaƙi ne sabbaba wato akwai wadanda suke cewa kuma wasan wasa ne irin wato misali wasan ɗan ƙani amma ɗan wa da dan kanwa misali yauwa na tauba shi da ake cewa mm. wato dan wa da dan kani mm. ko dan wa da yar kani ko haka ai ana wasa mm. to wannan guda uku kenan akwai kuma da suke ganin wasan kaka da jika ne wato kanawa eh wai akwai wanda suke daukan cewa ibrahim dabu sarki na biyu a lokacin fulani bayan sarki suleimanu a kano to kuma sarki muhammad ibrahim dabu to ana su suna daukan cewa ba zazzage ne saboda haka sai suke daukan tun da shi ba zazzage ne to lallai tun da sarki uba ne ga talakawansa to ashe 'yan kano sun zama su ma wato jikokin zazzagawa tunda babansu eh. ibrahim dabo dan zazzagawa a faɗansu a mm. <clears throat> masu maganar yaƙi dan masani yana ciki allah ji kansa dan mm, masanin kano uh, mai tama sule ko mm. wato 1993 sai magana ya ce wato karfi aka samu ya zo daya tsakanin kana zazzau da kuma kano mm. to sai zama da cewa da ake cewa faɗin da karfin ka kame da shi wasa to haka abin ya kasance tsakanin kana da zazzagawa kowanne yana jin yana jin kansa mm. to saboda haka sai zama da cewa aka daina yakin ma aka dawo ana ana wasa to shi kuma uh, muhammad uh, balarba umar mm. ana ce masa mb umar shi kuma malami na jami'ar bayar Allah ya masa rasuwa a 1990 a makon hausa ya ce da wato ana samun yaƙi tsakanin wato misali ƙasashen hausa domin su bunƙasa wato misali mulkin su kin sa wancan lokacin kawai kawai in sarki ya bunƙasa kawai sai je afka wata wannan wata daula ko kuma wani gari kawai ya shigo da shi cikinsa ya faɗi da eh, wannan sa ya faɗi da daularsa ko kuma ya faɗi ƙasarsa ko mulkinsa to sai zama na cewa wato zazzau ta yi wani wata ƙasaita ta inda idan za ta je gurin mutum ta yaƙe shi ba ta da bukatar ta biyo ta bayan fage ko kuma a ganta kawai bagatata a'a sai ta gaya maka ta turo wakili cewa garin kaza za mu zo gurin ku lokaci kaza mu yake ku mm. ki ga ai kasaita ta kai kasaita tunda ai zaki in dai a ji ana wani lokaci asiri ko ga an afko to in sun kai kasaita da in za su je gurin ka ba su da bukatar boye boye mm. kawai sai su turo maka cewa ga mu zuwa to sai suka turo wa kanawa cewa ga su nan tafi mm. a wani lokaci kenan to kana sai suka ce su ba za su yaƙi zazzau ba amma abin da suke so da ita Shi ne sun bata wannan gari da ake cafaki sai eh, ya zama kamar fansa mm. ga yakin mm. saboda haka su ba za su yake su ba mm. to wai sai aka ce wato wannan shine asalin wato misali zancen wasan nasu na cewa sun kasa eh, kuma da hashe sun ba da fansa to wasu kuma suke cewa ah, ai daga baya sai ya zama na cewa ah, yakin ya ci gaba ana ta yi tsakanin kano da zazzau wani lokacin kano su samu nasara akan zazzagawa zazzagawa wani lokacin su samu eh, nasara akan kanawa to dai da tafiya ta nisa sai aka ga kawai tun da ba wanda yake ci kuwa da an kasa samun waye ubangida mm. sai abu kuma ya zarce ya zama wasa mm. saboda sai kana su rike wa zazzaga wasa akan cewa su sune iyayen gidansu su kuma su riƙe wa kanawa wasa akan cewa su ne iyayen gidansu to kin ga wannan janibin yaƙi kenan to akwai waɗanda suke magana tauba shi din nan wato misali wannan dan ya da yar dan dan madala yawwa ko dai namiji dai da mace eh. wanda za a samu dai wannan sun ta haɗa iyaye to wannan kuma wannan namiji ne wannan mace to ana yin wasa to an ce wai lokacin bayan zuwan Shehu Usmanu dan fodi Allah ya kara masa yadda sai ya zama na wato sarkin Kano a wannan lokacin sai ya aurawa wato dan sarki wato misali dan sarkin zazzau ya misali a nan Kano sai aka ɗauki yarinya sarki a gidan sarki eh. sai aka bawa dan sarkin zazzau yawwa aikin ga anan yawwa an samu ga dan eh, mace eh, ga kuma ga namiji a can to sai zama na sarki na Kano da ya kai yarinyar na S tasa zazzau sai kuma ya hada mata da gara kasaitacciya mm. sai kuma ya kara daukan garin faki a wannan ruwayar sai ya ba wa yar tasa a cikin gara ice ga ta nan da mutan garin da wai ta je suna son za su sha nono su rika amfani da shanun da suke gurin fulanin fakitin mm. saboda sai aka tafi da faki ita ma matsayin mm, wato gara to a wannan lokacin zaman da ita wannan yarinya ta yi mm. ta eh, sarki yau da dan sarkin zazzau mm. Allah sai albarkaci wato wato auren nasu sai aka rika haihuwa ya'ya mata da ya'ya maza to sai zama idan ya'ya matan um, sun taho Kano ganin dangin uwar mahaifiyarsu eh. to su kuma waɗanda 'yan uwansu suke kamar wato maza na nan eh. sai su rika wasa da su su ma idan mazan can hmm. sun zo za su ga dangin uwarsu su mata ta su ma to wai wannan shine abin da ya sababa kenan hmm. kin ga anan gurin an samu wato ruwaya guda biyu kenan wata ta wancan wasa hmm. wani kuma na yaƙi yau wato shi kuma wancan na uku ko ruwaya ta uku ita ce akan cewa wasan kaka da jika ne domin ko yanzu zaki ga in an samu kaka da jika zaka ji mutum ma sai ke jira cewa kai wai ni kakanka ne ne mm. in ana dan zole yawa to to sai zama su a tunanin su masu wani ra'ayin mm. wato ah, Ibrahim Dabu mm. wanda yake shine sarki na biyu a Fulani bayan ah, sarki Sulaimanu to sai zama a masu wannan ra'ayin suna ganin cewa asalinsa mutumin kwasallo ne mm. wato na Zariya mm. saboda haka daga can ya zo ya zo kano ya zauna a kano har ya samu abin da ya samu na sarauta mm. to a shi yadda magana ta tabbata cewa ibrahim dabo asalinsa ba fulatinin shuni ne a sokoto to amma wato ya kuma yaran um, ɗalibin shehu usmanu ne mm. shehu usman dan fodiyo dai mai jihadi mm. to sai ya zama cewa shi ya zama babban malami mm. to sai ya bar sokoto shi wannan shi ibrahim Dabu. sai ya tafi gurin wani babban malami ana ce masa malam muhammad na lakwaja sai ya zauna a lakwaja din to da ya zauna a lakwaja to dama ya tafi da ɗalibai ya tafi da dabbobi ya tafi da uh, bayi dai masu yawa to da ya zauna a can ya dan jima sai kuma ya buƙaci wato misali ya bar lakwaje din to sai to eh, ya bar ta da lakwaje misali ake san ya danganta in ka je sai kuma tashin inda ya same ka wani lokacin sai ka ji kuma kana so ka bar gurin mm. to saboda ka sai baro lakwaje. sai ya taho wato misali wannan kwasalla ɗin mm. wata take a gabas da a gabas a wannan zaria mm. sai ya zauna a nan a ya ci gaba da karantarwa ya ci gaba da wato al'amuransa to kuma daga baya sai tunanin yana so ya je aikin hajji mm. to sai ya baro ko din nan mm. sai ya taho wato misali zai tafi aikin hajji mm. to shine biyu ta wannan ah, kwana dan gora to anan kwana dan gora ya zauna har ya cigaba da karantarwa to kuma daga nan ya so Kano to sarki suleimanu tun dama shi bafulatani ne sannan kuma malami ne to ya ji daɗin ganin ibrahim jabu hmm. tunda malami da malami sun haɗu hmm. aikin ga abin ne ya samu to hmm. saboda sai suka zama wato sarki suleimanu ya aminta da sarki ibrahim dabu har ma yana sashi a cikin wasu al'amura waɗanda suka shafi wato suka shafi mulkin kano ɗin to har daga baya ma ya rika sashi na yin limanci to daga baya bayan rasu sai Allah ya wa sarki Suleiman rasuwa to da ake Allah ya masa rasuwa sai aka ce to ah to tun daga sarki Ibrahim Dabo ai shi ake sawa yana limanci kuma a wannan lokacin akwai abin da suke cewa wato imamukum amirukum mm. wato ku shine sarkinku to shi ke sai aka ce to ai abin da ya kamata illa a da sarki Ibrahim Dabu ya mai gurbin sarki Sulaimanu mm. to saboda sai sarki Ibrahim Dabu ya zama sarkin Kano mm. to aka tura Sokoto akan a tabbatar mm. tunda kin ga a wannan lokacin Sokoto ai anan sarkin musulmi yake to saboda sai aka tabbatar da Ibrahim Dabu ya zama shine sarkin Kano to waɗancan sakwata eh, zazzagawa mm. su a tunaninsu mm. zaman da shi muhammad ibrahim eh, ibrahim dabi a kwasallu mm. to su sun dauka ana aka fi ibrahim dabi sun dauka dan can ne ya baro wata ke ya baro kusallu din ya zo kano ya zauna har ya zama abin da ya zama to su a gurin su eh. tunda ibrahim dabi dan su ne to kanawa ma sun zama ƴaƴan su to tunda jikokin su afwan tunda baban kanawa dan su ne to kuma kana sun zama jikokin su to saboda haka sai suke yin wasa a matsayin wato wasan jika da kaka Na. har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin kuma da fatan dai kuna amfana. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To shin wasanni wani irin wasanni ne? An akan wuce gona da iri ko kuwa akwai um, kowane irin wasa za a iya ko kuwa akwai Eh to wato sai zama cewa wasan nasu eh. wato wasa ne da barkwanci eh. wanda kuma yake da ban sha'awa hmm. yanda su wato misali kamar shi wato misali wani malami nan malam mai kwariye wato kowace kwariya da aboki birnin ta wato malam Abdul wato misali tukur ya ce wasan da ke gudana tsakanin kana da zazzagawa hmm. wasa ne mai daɗin sauraro da kuma sha'awa a duk lokacin da suke yinsa wato za suna gudanar da shi ne wato da annashuwa da takalar juna da kuma barkwanci da faɗin faɗa duk inda suka haɗu da juna za ka samu suna wa juna gorin ragwanci ko kuma tsoro ko kuma misali su bauta misali su ce ku bayin mu ne mu ba mu iyaye gidanku ne haka eh, eh, suna yin irin wannan wani lokaci kuma za ka ji suna yi wa juna wato gorin rashin wayo ko wauta ko fuskar ta wayawanci misali mm. wai aka ce wai akwai lokacin wai da bakano wai ya tura yarsa ta siyo masa gyada mm. za a sa a taushe mm. yarinyar ta tafi sai hatsari ya samu sai ta fada rijiya to ta fada rijiya sai wani ya zo ke ga uban yarinyar cewa wance fa ta fada rijiya sai yake ce a ah, har da gyadar to sai sai sai sai sai shi wannan mutum ya ah, yaya ana magana yarinyar rai ana kai kana magana gyada sai ya ce eh idan aka yi taushen kai ba za ka ci ba manufa fa wai ai kai ma za ka ci taushen an yi in ji uba eh. ai kaga wato ana so a nuna ma wai ba kano wuta ce da shi amma ya ma fi daukan ma gyada ma ko taushe eh. fiye da ɗansa eh. to wannan kina kin ga zazzaga su suke wa hausa kanawa irin wannan to akwai kuma inda suke ba da labari su kuma kanawa mm. suka ce akwai lokacin da kanawa suka kai wa zazzawa yaƙi mm. aka je aka kai musu hari mm. saboda haka sai aka kiwaye zazzau din ya zama na cewa sun rasa inda za su sakan su saboda haka sai suka je wani wani katon eh, dutse a nan eh, ita zazzau din sai suka hau sama dutse to suka hau wannan dutsen sai zama sai kana suka zo suka sai suka kewaye dutsen sai wani irin bayan sarki din na irin wato da ake cewa a ah, wannan da ala ah, soku mm. wato eh, soku na sarki mm. masu ban dariya a fada eh. sai ya zagaya sai je samu sarki kano mm. sai ya ce masa yalla ina so a bani dama in yi wani abu wanda duk lokacin da muka tuno wato za a yi dariya a fada sai ya ce an baka dama saboda ka sai je sai ce wa su wayannan kanawa da sai ce ku ciccire kayan ku ku yi kamar gammu kamar za ku dauki kaya to ku je ku cusa kanku a ƙasa kamar za ku dauki wake za ku ɗauki dutsen mm. da fasu zazzagan suke gani mm. sai kana suka yaka mm. sai suka je suka cicusa kansu a ƙasa za su cicciɓo dutsen sai sai shi wannan makaɗi da sauran makaɗa kuma sai suke cewa za mu ɗauke ku fa mu kai ku Kano za mu ɗauko ɗaya yau sai suke ku ɗauke su ku kai su Kano ku ɗauke su ku kai su Kano to su kuma sai suka karkace wa ƴan uwansu za su ɗaukawa za su dauka fa manufa wai wai za su dauke su fa to sai su karɓi duruwa ɗaya bayan ɗaya ana kama su mm. to shine kin ga ai wannan su sun Eh, me ake sha? an yi ɗaya da ɗaya eh. sun akan cewa wawaye ne barcelona to su ma kuma gashi a wannan janibin ya za a duk irin yawan a ce za su iya cicciɗe eh, dutse ai ba zai yiwu ba kin gani to kuma har makana suna cewa wai da tashi za a ci zariya da yaki mm. da tura suka zo ai ba faɗa da yaki harbi ba mm. kawai zo aka samu kekunan ɗinki aka kewaye aka gindaya kofar garin zazzau mm. aka ce ai ta takawa sai ake yake sai suka ta yaki harbi ake eh, eh. saboda aka suka fita a guje mm. aka bi su aka kaka a zazzaga wai wai su zazzagawan eh. ai cewa aka yi wa turawa kawai yadda za ku yi karko su tura kai sai suka ce kar a yaki a je a samu kekunan ɗinki tunda keken ɗinki a wancan lokacin ai sabo ne don hausa ai da hannu ake ɗinki da da Eh, zare da allura musamman ma kin ga kin aka magana zaria mm. ai kurungus to sai ya zo sai suka ce to shikenan a ke a samu wani guri a samu kekuna dinki a ta ka mm. babu dinkin sai ya zama kamar rarar bindiga tun da dama su ba sanin bindiga suka yi eh. sai garkarkar ɗin sai duk suka gudu aka bi su aka kaka masu kuma aka eh. wato misali ce ta zariyar da yake to wannan kinga kenan dangane da wato wasan kanawa mm. za ki ga ko da mota aka shiga ko kuma aka ga wannan da ya tabbatar da cewa wannan bakaro ne ko kuma ba zazzagi mm. to fa wato alƙayi kenan mm. har a zo wajen da za a rabu to a irin abubuwan da zazzagawa suke gaggayawa kanawa wato misali a wasa ya hada da bakano bakar riɗi wato wai a kaska a sallada wato shi eh, eh, bazazzage yana ganin an kashe bakano ma wato <laughs> kamar lada <laughs> yau zai ce bakano wato misali da safe malam da rana kuma dillali eh, yauwa da daddare kuma ba san irin ka ba kuma suna cewa bakano mai bacci da ido daya wato da ido ɗaya baka lura yake bacci baya rufe ido ya bacci a nitse sai na garin ka goma sunan ka goma wato duk inda baka lura je wato sunansa daban yake mm. baya faɗa sunansa na gaskiya mm. kin gona nuna cewa kenan ba da gaskiya kenan ko yawwa suna cewa wai hannu na gaisuwa kafa na sata mm. wato eh, eh, saboda ake tana zargin kanawa da fata yawwa ku wuni ku kwana wato misali kuna yawo a gari amma ba a ga kafar ku ba wai wai ba kano ba a ganin kafarsa ya kwana ya yi ne yana ta yau amma ba a ganin kafarsa yauwa wato misali suna cewa na Fatsuma ka saba da mari wato wai ai saboda eh, eh, yauwa suna ce masa ziri baban hanya to duk irin wannan yana da suna daga cikin waɗanda wato misali kanawa suke zazzagawa suke wa kanawa ta mm. su kuma zazzagawa suka ce dan zaria kanawa su kuma zazzagawa. to shi ne za mu faɗa yanzu suka ce dan zaria mai nakiya da garma mm. wato misali na turkun masu kaurin cinya kun girma da kaka kun ga uban wani kun ce naku mm. kun ga uwar wani kun ce taku da sun girma da kaka <laughs> kuma da sun sun girma da kaka sannan kuma ba a baku amanar mata nau'o'in ah, wasannin da wato misali ke tsakanin kanawa da kuma kenan eh, ba a ba zazzagawa amanan mata ya eh, eh. suna zargin su kanawa suna zargin zazzagawa da har cewa ba amana tsakanin wato misali zazzagawa da mata hmm. to shine su kuma kana suke su su ce musu kana su ce kana barayi kun siyar kun sace hmm. su kuma su ce ba a ba ku amanar mata to irin wannan haka yake faruwa tsakaninsu to shi wannan wasa shin akan wuce gona da iri wato ko da an wuce za ka ga kamar za a wuce amma ba a wucewa mm. za ka ga har ma ta kai ga ana jan juna ana waye amma kamar za a yi wani abu to amma kasancewar an san cewa wasa ne to eh, lafiya lau ake wucewa mm. kuma ki ga in za a yi sallama kuma a cikin nishadi mm. yau in za a yi sallama amma ba a cewa ana faɗa gaskiya Ni yadda ta kai ba a faɗa ba a yi gaskiya ba su ba kawai duk sauran ma masu wasa tsakanin ko na sana'a ne ko kuma na jini ne ko kuma wata misali na masarauta ce za ki ga za a yi abu kamar za a yi fada mm. to in dai baka kaddara ba mm. ke san abu kuma kaddara ta zo mm. amma in dai haka ne kawai to za ki ga duk ya yi fada gaskiya to har gobe tsakanin zazzaga da kanawa su waye iyayen gida a ai ba wanda zai ce <laughs> tunda abu ne wanda yake da tarihi ko abu ne na tarihi shi ba kano bi yadda ba cewa ba zazzage ba wansa ne mm. shi kuma ba zazzage sai na shi kuma kullun cewa yake ba Kano ba wansa ne amma ai yaro da ganin birni ya san yafi garin su ai ba ma sai an ce ba Kano wai ma wato misali gabe ke ba zazzage ba ai ko da ma yanayi ma mm. yanzu misali da a ce zari a Kano take mm. ai da an samu filaye da kuma ba kano wato misali ya mallaki zari ai da ana daukan fili ai da kana sun yi daukan filaye Mm. so ko ba haka ba mm. kuma saboda gari ne ga gashi katin gari amma ga filaye da a cikin gari mu mm. ko ki duba ki gari saboda tsabar yalwa da kuma bunƙasa garin ku ji dafai ma yanzu babu su yawa sannan kuma idan kika duba ko a yanayi kana ganin ba Kano ka san da kaga ka san ba ba <laughs> idan mace ce yar kano kana ganin ta ba bakanuwa ce eh. amma ba san zagiya ta shiga yayya ma sai yadda ta yi na kuda dakin bayya to kin ga irin wannan wato shine eh, abin da yake faruwa mm. amma gaskiya ba a yin fada mm. ba a yin fada yadda abin yake gudana insha Allah yawa in kuna san rawa da zango ku ce yayye in kuna san ku ganni zango ku ce ushe ushe in kuna san ku samu rahama ku ce Allah wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim Yankwayoniya da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. Assalamu alaikum jama'a masu mu kamar da sani hawa Abdulkarim Yankwaniya ne yau na tare da mu za mu dafa kafin dai mu gabatar da abinci na zamu dafa yau bari in bar ita da kanta ta kira mai sunanta ya sunanki sunana madam sada madam sa'ada so yau me za a dafa muna okay na mun dafa simple jollof rice da maybe in kamar na fito program na son dai wani abin dafa mai gida na dai da yara na dai mu yi sauri sauri dai mu ci do is simple but is delicious so me da mai mutum ya kamata ya nemi sannan ya yi wanga simple jollof ok simple jollof rice uh, na muna need uh, any rice at all mm -hmm. shinkafa eh, uh, thin tomatoes mackerel albasa amu magi eh, carrots and green pepper mackerel hausa ana kiran shi kifin gwangwani ko ba haka ba yes <laughs> na ake fara ok farko dai mun yanka albasa mu amu mu carrots mu green pepper mu da shi mu daka tanko mu ok shi mu girka mai mu muka girka mai na farko shi mu soya albasa mu shi mu kara amu mu soya amu wato tumatiri kenan yes tomatoes shi mu soya tomatoes na muka soya tomatoes na shi mu kawo tin tomatoes na mu kara mu soya shi ya kai minutes na let's say like two minutes mhm. ke dai na rike doni dai kadan dai namu dafa dai do yanzu ga na fitowa yake mu kare shi mu sa tankon da muka daka green one nan muka soya shi for like two minutes then we just add our mackerel muka add mackerel yes shi mu kara magin nan ciki isa mhm. muka kara magin nan ciki muka kara shi mu zuba carrots mu da green pepper mu mhm. so for five minutes there shi mu kara ruwa mhm. muka kara ruwa shi mu add gishiri shi sa gishirin shi mu bar shi yayi tafasa in yayi tafasa shi mu sa shinkafa mu mu rufe so let's leave it like 25 minutes lokaci na da na doki yaran na yi musu wanka kamin mu zo food is ready to serve food is ready to serve wannan ake kira simple jollof rice da me ake cin shi shikenan kawai sai mm, yadda da yi dai in kwanta da hankalin mai gida na da yin simple jollof rice nan shin neme eh, whipping cream whipping cream nan shi ina brand a all kake so na sa ciki whipping cream eh, milk ne amma eh, nono ne amma an kara ada eh, preservative cikin da ake sayarwa shi nan da kin say whipping cream nan muna da powder muna da liquid mm-hmm. dai powder one na kika sai kin doki two cups of powder one nan kika sa cikin mixing bowl mm-hmm. ki shi ki doki chilled water one cup eh. ya kare shi ki sa mashin nan ki buga na da yi ice cream na kawai mm, shi ka ajiye sai ka ajiye shi she save shida ice cream nan shi sami mai gida na ya ci ne kare na she ice cream nan kuma ya freeze she da wannan she kuma da kuma soyayya <laughs> a kankata wallah a sha tuwo To da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Fiona Wamai da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudummawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.